بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة مريم أنسو كرد إتا أمكا a maka daga manufofin surar rushe aƙidar mushrikai da danganawa Allah ɗa da bayanin yalwar rahamar Allah ga bayansa. Tafsiri Kafa ha ya sad. Kafa ha ya sad. Bayani ya gabata dangane da ire-iren waɗannan harrufa a farkon suratul baƙara. Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. wannan ambaton rahamar ubangijin ka ne ga bawansa annabi zakariya muna baka labarin abin da ya faru don ɗaukar izina daga cikinsa إذ نادى da نداء خفيا yayin da ya kira Ubangijinsa, tsarki ya tabbata a gare shi kira a ɓoye don ya fi kusa ga amsawa. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا يتي يا اوبنجينا للي ƙasusuwa na sunyi rauni kuma kaina ya yi furfura da yawa amma ban kasance mai taɓewa cikin addu'ata a gare ka ba duk lokacin da na roƙe ka kana amsa mini واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Hakika ina jin tsoron kar dangina su kasa tsayar da haƙƙin addini bayan mutuwata saboda shagaltuwarsu da duniya kuma ga matata ta kasance bakarariya ba ta haihuwa don haka ka yi min baiwar wani yaro daga gare ka wanda zai taimaka mini yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya wanda zai gaji annabta daga wurina da kuma wurin iyalan annabi yaqub kuma ka sanya shi ya ubangijina ya zama yardajje cikin addininsa da halinsa da iliminsa يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا sai Allah ya amsa masa addu'arsa ya kira shi da cewa ya kai zakariya lalle mun baka albishir mun amsa addu'arka mun baka ɗa sunansa Yahya. ba mu taɓa sakawa wani wannan sunan ba gabaninsa قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا النبي زكريا yace cikin mamakin ikon Allah yaya za a haifa min yaro alhali matata bakararriya ce ba ta haihuwa kuma ni gashi na kai ƙarshen rayuwa saboda girma da launin ƙasusuwa قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا sai mala'ika ya ce, Lamarin kamar yadda ka faɗa ni cewa matarka ba ta haihuwa kuma ka kai matuƙa cikin girma da launin ƙasusuwa, amma Ubangijinka ya ce, Halittar ya hayya daga uwa bakararriya da uba wanda ya kai matuƙar girma abu ne mai sauƙi a wurin Ubangijinka, kuma ai tabbas ni na halice ka kai zakariya gabanin haka alhali baka kasance wani abu da za a iya ambato ba saboda ka kasance babu ne. Ƙola rabbi ja'al li aya, ƙola ayatuka Allah tukalliman nasa thalatha layalin Sai annabi zakariya ya ce, ya Ubangiji na ka sanya mana wata alamar da hankali na zai kwanta da ita, wadda za ta nuna min tabbatuwar abin da mala'iku suka yi min albishir da shi, sai ya ce, ka na samuwar abin da aka yi maka albishiri da shi shi ne ka kasa iya magana da mutane tsawon dare uku ba tare da wata rashin lafiya ba kana cikin ƙoshin lafiyarka. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا sai annabi zakariya ya fita daga wurin sallarsa zuwa wurin mutanensa ya musu ishara ba tare da magana ba cewa ku yi tasbihi ga Allah mai tsarki safiya da marici ya yahya khudhil kitaba biquwwah وآتيناه الحكم صبيا sai aka haifar masa da Yahaya yayin da ya kai shekarar da za a iya yi masa magana sai muka ce masa ya kai Yahaya ka riƙe attaura da ƙarfi da ƙoƙari kuma mun ba shi fahimta da ilimi da ƙoƙari da jajircewa tun yana shekarun yarinta وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا kuma mun yi masa wata rahama daga wurinmu mun tsarkake shi daga zunubi kuma ya kasance mai tsoron Allah yana bin umarnin Allah yana nesantar abubuwan da ya hana وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ya kasance mai biyayya ga iyayensa mai tausaya masu mai kyautata masu bai kasance mai girman kai wajen biyayya ga ubangijinsa da iyayensa ba kuma bai kasance mai saba wa Allah da iyayensa ba وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا aminci daga Allah ya tabbata a gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu ya fita daga wannan rayuwar da ranar da za a tayar da shi da rai a ranar alkiyama waɗannan wurare guda uku su ne mafi wahalar wuraren da mutum yake wucewa ta kansu don haka idan ya aminta a cikinsu to babu tsoro a kansa dangane da sauran wurare. Wazkurfil kitabi الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا kuma ka ambaci labarin na na Maryam alaiha ya kai wannan manzo a cikin alkur'anin da aka saukar maka yayin da ta nisanci iyalinta ta kaɗaita a wani wuri can gabas da su. Fattakhazat min دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا فتمثل لها بشرا سويا sai ta sanya shamaki tsakaninta da mutanenta saboda kar su ganta a lokacin da take ibada ga ubangijinta sai muka aiko mata da mala'ika Jibrilu ya fito mata da kamannin mutum mai cikakken halitta sai ta ji tsoron kar dai yana neman ta da wani mummunan abu ne قالت اني اعوذ Minka, منك ان كنت تقيا yayin da ta gan shi a kamannin cikakken mutum yana fuskantar wurinta sai ta ce ina neman tsarin Allah mai rahama daga gare ka kar ka yi min wani mummunan abu ya kai wannan mutum in har ka kasance kana tsoron Allah قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا sai mala'ika jibrilu ya ce ni ba mutum ba ne ki sani ni ɗan aike ne daga ki zuwa gare ki domin in baki ki ɗa nagartacci tsarkakakke قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا سينا مريم tana cike da mamaki ta ce ta yaya zan samu ɗa alhali bani da miji ko wani mutum da ya taɓa kusanta ta kuma ni ba mazinaciya ba ce ballantana in haifi ɗa قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا sai mala'ika jibrilu ya ce mata lamarin haka yake kamar yadda kika faɗa cewa ɗa namiji bai taɓa kusantar ki ba kuma ke ba mazinaciya ba ce amma dai Ubangijinki ya ce halittar ɗa ba tare da uba ba abu ne mai sauƙi a wurinsa, kuma saboda ɗan da za a baki ya zama alama ga mutane bisa ikon Allah, kuma wata rahama ce ta musamman daga wurinmu zuwa gare ki, da duk wanda ya imani da shi, kuma halittar wannan yaron naki ƙaddara ce daga wurin Allah a barzartarwa rubutacce a cikin lauhul mahfuz. فحملته فانتبذت bihi makana'n قصيا sai ta ɗauki cikinsa bayan mala’ika ya yi mata busa ta nisanci mutanenta da cikin zuwa wani wuri mai nisa inda babu mutane. fa’aja ahal makwadu ila jiz'in na khulati ƙalati ya laitani mitu ƙabila hada قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا sai naƙuda ta kama sai ta raɓe a jikin wani kututturin bishiyar dabino sai na na maryam alaiha salam ta ce kai cuna ina ma dai na mutu kafin wannan rana na kasance wani abin da ba a tuna da shi ba saboda kar a yi min mummunan zato فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سي النبي إيسا يكي لا تدقى قد قشن قفافون تا يتيمتا كاركي بك تكي ألا يا سكا مكي وان إدن روا وان ذاك شاء دقى تكينسا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا kuma ki kama tattalin dabinon nan ki jijjiga shi nunannun 'ya'yan dabino sababbin tsinkewa za su faɗo miki. Fakuli wa shirabi wa ƙarri aina. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا kici ‘ya'yan dabinon kuma ki sha ruwan ƙoramar sannan ki farin ciki da kar karki baƙin ciki in kuma kin ga wani mutum ya tambaye ki labarin jaririn to ki ce masa hakika na ɗora wa kaina cewa zan yi shiru saboda neman yardar ka mai rahama don haka yau ba zan yi magana da wani mutum ba فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا sai na Maryam ta zo da ɗanta wurin mutanenta, tana riƙe da shi, mutanenta cikin ƙyamata suka ce mata, Ya ke Maryam, lalle kin zo da wani abu wanda munin sa ya girmama, kin zo da yaro ba tare da uba ba. يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ya ke wadda kika yi kama da haruna a wajen ibada wani mutumin kirki ne babanki fa ba mazinaci ba ne haka ma mahaifiyarki ba mazinaciya ba ce ke daga tsarkakakken gida wanda aka san su da dangarta kike don me za ki zo mana da yaro maras uba فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًّا sai ta yi nuni zuwa ga ɗanta annabi Isa yana kan shimfiɗar haihuwa. Sai mutanen ta cikin mamaki suka ce mata, Yaya za mu yi magana da jariri wanda yake kan shimfiɗar haihuwa? قال إني عبد الله آتاني الكتاب na biya. sai annabi Isa ya ce, Lalle ni bawan Allah ne, ya bani injila kuma ya saka ni in zama ɗaya daga cikin annabawansa. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا kuma ya sanya ni mai yawan amfani ga bayansa a duk inda nake kuma ya umarce ni da yin sallah da bayar da zakka tsawon rayuwata وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا kuma ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata bai mayar da ni mai girman kai ko saɓo ba wajen biyayyar ubangiji والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا aminci daga sharrin shaidan da mataimakansa ya tabbata a kaina ranar haihuwata da ranar mutuwata da ranar da za a tayar da ni da rai a gidan alkiyama don haka shaidan ba zai iya fisgata a waɗannan matakai guda uku masu ban tsoro ba. Zalika Isa bin Maryam haƙƙin الحق fi فيه wanda aka siffanta da waɗancan siffofin shine annabi isa ɗan na maryam kuma wannan maganar ita ce zancen gaskiya dangane da shi da abin da batattu masu shakku dangane da shi suke faɗa kuma suke taɓa wa juna a ciki ba. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سم سم بيتشنتك ya ɗauki wani a matsayin ɗa ya ɗaukaka ya tsarkaka daga yin haka duk lokacin da ya nufin wani abu to kawai yana cewa abin ne kasance sai ya kasance duk wanda ya kasance haka to ya fi ƙarfin a jingina masa ɗa. Wa inna Allah Rabbi wa rabbukum fa'budu Hada siratun mustaqim. Haƙiƙa Allah mai tsarki shi ne Ubangiji na kuma shi ne Ubangijin ku gaba ɗaya, don haka ku yi ikhlasi a gare shi ku kaɗaita shi da bauta shi kaɗai. Wannan abin da na faɗa maku shi ne tafarki madaidaici mai isarwa zuwa ga yardar Allah. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم amma sai masu saɓani cikin mutanensa suka yi saɓani dangane da lamarin annabi isa suka zama ƙungiyoyi daban-daban wasunsu suka yi imani da shi suka ce shi manzo ne wasu suka kafirce masa kamar yahudawa wasu ɓangarorin kuma suka wuce gona da iri suka ce shi ne allah wasu kuma suka ce shi ɗan allah ne Allah ya ɗaukaka daga dukkanin waɗannan zantuka, azaba ta tabbata ga masu saɓani a cikin ranar da za su shaida tashin alkiyama da abin da ke cikinta na hisabi da uquba. أسمع بهم وأبصر lakin يأتوننا لكن الظالمون اليوم fi ضلال mubin. waye zai fi su ji da gani a wannan ranar za su ji a lokacin da ji ba zai amfane su ba za su gani a lokacin da gani ba zai amfane su ba amma dai azzalumai sun kasance cikin bata bayyananne daga tafarki madaidaici a rayuwar duniya don haka ba sa yin shiri don lahira har sai ta zo musu kwatsam suna kan zaluncinsu وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون kaiwa mutane gargadi ya kai wannan manzo dangane da ranar nadama yayin da wanda ya muna na aiki zai yi nadama akan mummunan aikinsa hakanan wanda ya kyautata aiki shi ma zai yi nadamar rashin yawaita ayyukan biyayyarsa bayan an riga an naɗa takardun rubuta aikin bayi an gama musu hisabi kowa ya isa ga abin da ya gabatar irin wanda suka kasance suna ruduwa da shi a rayuwarsu ta duniya suna cikin rafkanuwa dangane da lahira ba su imani da ranar alkiyama ba إنا نحن wa man alaiha wa ilaina yurja'un. mu ne masu wanzuwa bayan gushewar halittu, za mu gaji ƙasa da wanda suke a bayanta, saboda gushewarsu da wanzuwarmu. da mallakar mu a gare su da sarrafa su da muke yi yadda muke so kuma zuwa gare mu ne kaɗai za a mayar da su a ranar alkiyama don hisabi da sakamako. واذكر في Ibrahim, ابراهيم انه كان صديقا ka ambaci labarin annabi Ibrahim ya kai wannan manzo a cikin Alƙur'ani da aka saukar maka, haƙiƙa ya kasance mai yawan gaskiya da gaskata ayoyin Allah kuma annabi daga wurin Allah. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا yayin da ya ce wa babansa azara ya babana don me kake bauta wa gunkin da baya jin kiranka idan ka kira shi baya ganin bautarka idan ka bauta masa kuma ba zai iya yaye maka wata cuta ko ya janyo maka wani amfani ba يا أبت إني قد ya. من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Ya babana hakika wani ilimi ya zo min ta hanyar wahayi ilimin da ba zai zo maka ba don haka ka bi ni in shiryar da kai ta tafarki madaidaici. ya أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن ya baba na karka bauta wa shaidan ta hanyar biyayya a gare shi lalle shaidan ya kasance mai sabo ne ga ubangijinsa tun daga lokacin da ya umarce shi ya yi sujjada ga annabi adam amma ya ƙi ya yi sujjadar يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا بابانا lalle ina jin tsoron wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka in har ka mutu akan kafircinka sai ka zama abokin shaidan cikin azaba saboda biyayyarka a gare shi qala araghibun an انت عن Ibrahim, يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك sai azara ya ce wa ɗansa annabi ibrahim yanzu ka juya baya ga gumakan da nake bauta masu ya kai ibrahim wallahi idan baka daina sukar gumakana ba zan jefe ka da duwatsu kuma ka rabu da ni lokaci mai tsawo kar ka ƙara zuwa inda nake. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا sai annabi ibrahim ya ce wa babansa aminci ya tabbata a ka daga Gareni, ba zan yi maka abin da baka so ba zan nema maka gafara da shari'a daga ubangijina lalle na mai yawan tausaya min ne واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا kuma zan rabu da ku da abubuwan bautarku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah zan bauta wa Ubangiji na shi kaɗai ba zan haɗa wani da shi ba ina fatan ba zai hana ni abin da na nema ba idan na kira shi don kada in zama marashin arziki da kiransa. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا yayin da ya rabu da su da abubuwan da suke bauta mawa waɗanda suke bauta mawa koma bayan Allah sai muka maye masa gurbin rashin iyali da ba shi kyautar ɗa shine annabi ishaq da jika annabi yaqub Kowannansu mun sanya shi annabi ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان Sidiqin عليا muka ba su daga rahamar mu alheri mai yawa tare da annabci kuma muka sanya musu kyakkyawan yabo mai ɗorewa a harshen bayi واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ka ambaci labarin annabi Musa ya kai wannan manzo a cikin alƙur'anin da aka saukar maka lalle shi ya kasance zaɓaɓɓe ne manzo kuma annabi وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا mun kira shi daga gefen dutsen da damarsa duba da inda annabi Musa yake a tsaye mun kusanto da shi don ganawa inda Allah ya jiyar da shi maganarsa. ووهبنا له من رحمتنا Haruna هارون نبيا muka bashi daga cikin rahamarmu da ni'imarmu ɗan uwansa haruna ya zama annabi don amsa addu'arsa yayin da ya roƙi hakan a wurin ubangijinsa واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد rasulan رسولا Ka ambaci labarin annabi Ismail ya kai wannan manzo a cikin alƙur'anin da aka saukar maka haƙiƙa ya kasance mai cika alkawari ne, baya yin alkawari face sai ya cika shi kuma ya kasance manzo ne annabi. وكان salati أهله zakati والزكاة وكان عند ربه مرضيا ya kasance yana umartar iyalansa da tsayar da sallah da bayar da zaka kuma ya kasance yardajje ne a wurin Ubangijinsa. Wazkur kitabi Idris innahu kana siddiqan Nabiya. Ka ambaci labarin annabi Idris ya kai wannan manzo a cikin alkur'anin da aka saukar maka hakika ya kasance mai yawan gaskiya ne da gaskata ayoyin ubangijinsa kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah ورفعناه مكانا عليا kuma mun ɗaukaka ambatonsa da abin da muka bashi na annabci don haka ya kasance mai babban matsayi. Ula'ikan lazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyati Adama wa mimman hamalna ma'a وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا waɗannan da aka ambace su a wannan surar tun daga annabi Zakariya har zuwa annabi Idris su ne waɗanda Allah ya yi musu ni'ima ta annabci cikin ‘ya'yan annabi Adam da ‘ya'yan mutanen da suka ɗauke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu da ‘ya'yan annabi Ibrahim da annabi Yaƙub da waɗanda muka yi musu dacen riko da musulunci muka zaɓe su muka sanya su annabawa sun kasance idan sun ji ana karanta ayoyin Allah sai su faɗi ƙasa su yi sujjada suna kuka saboda tsoron Allah. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا bayan waɗannan annabawa sun wuce sai wasu munanan mabiya batattu suka biyo bayansu suka tozarta sallah ba su yi ta ba a kan yadda ake so suka aikata abin da zuciyarsu take so na sabo kamar zina don haka da sannu za su gamu da sharri da tabewa a cikin jahannama illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna الجنة ولا يظلمون شيئا sai dai wanda ya tuba daga gazawarsa da sakacinsa ya yi imani da Allah ya aikata ayyuka nagari to waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofin za su shiga aljanna kuma ba za a tauye musu komai daga cikin ladar ayyukansu ba komai kankantarsa جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا aljannatai ne na zama da tabbatuwa a ciki wanda Allah mai rahama ya wa bayansa nagartattu alkawarin za su shiga cikinsu alhalin ba su gansu da idanuwansu ba amma suka bayar da gaskiya da su hakika alkawarin Allah duk da ba a ganinsa mai zuwa ne babu makawa akan haka لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ba sa jin maganganu marasa amfani da maganganun banza a cikinsu sai dai su ji gaisuwar aminci sashen su ga sashi da gaisuwar aminci daga mala'iku duk abin da suke sha'awa na abinci ana kawo masu shi safiya da maraice. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا wannan aljannar da aka siffanta ta da waɗannan siffofin ita ce za mu gadar da ita ga bayanmu waɗanda suka kasance masu aiwatar da umarninmu da nisantar abubuwan da muka hana yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci siffofin masu tsoron Allah sai ya ambaci cewa tsoron Allah shi ne tsayuwa akan kan umarninsa ya ce, Wama na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aidina wa ma khalfana wa ma bayna zalik وما كان ربك نسيا كغيا وأنبي محمد يا كيزي بريلو تشيوا للي ملائكو باسا سوكو وهاكا كوي أكان كرن كنسو suna saukowa ne kaɗai da umarnin Allah, kuma abin da muke fuskanta a gaba na lamarin lahira na Allah ne, haka ma abin da za mu bari a baya na lamarin duniya, shi ma na Allah ne, haka ma abin da yake tsakanin duniya da lahira kuma Ubangijinka ya kai wannan manzo bai kasance mai mantuwa ba. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا mahalicin mai da ƙasai mamallakinsu mai gudanar da lamarinsu mahaliccin abin da yake tsakaninsu mamallakinsu mai gudanar da lamarinsu don haka ka bauta masa shi kadai saboda shi ne wanda ya cancanci a masa bauta kuma ya tabbata akan bautarsa ba shi da wani makamanci ko kini wanda yake tarayya da shi wajen cancantar bauta ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا kafiri mai yankarin tashi bayan mutuwa yana cewa cikin izgilanci ashe idan na mutu za a sake fitar da ni daga kabarina a raye wata rayuwar ta biyu kai wannan magana ta yi nisa da hankali أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا Shin wannan mai ‘yankarin tashi bayan mutuwa ba ya tuna cewa mu muka halicce shi tun gabanin haka alhali kafin lokacin shi ba komai ba ne, to ya kafa hujja da halittar farko a kan yiwuwar halitta ta biyun, duk da cewa ma halittar ta biyun ta fi sauƙi. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا تو نالن سيدا أوبنجي جنكا يا كي ونمانزو للي زام بتر دسود كابر برانسوزوا پرپاجر تاران الكيما tare da shaidanunsu waɗanda suka ɓatar da su sannan za mu kora su zuwa ƙofofin wutar jahannama suna ƙasƙantattu suna dulƙushe a akan guwawinsu ثم لننزعن من كل شيعه ايهم على الرحمن sannan za mu fisgo daga kowace al'umma cikin batattun al'ummomi waɗanda suka fi tsananin saɓo da girman kai wajen bin umarnin Allah mai rahama wato shugabanninsu mu fara jefa su a cikin wuta. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا sannan mu ne muka fi sanin waɗanda suka fi cancanta su shiga wuta su ɗanɗani zafinta da wahalhalunta. Wa in منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا babu wani daga cikinku ya ku mutane face sai ya wuce ta kan sirraɗin da yake saman wutar jahannama wannan wucewar ƙaddara ce tabbatacciya da Allah ya ƙaddara kuma ya zartar da ita don haka babu mai mayar da ƙaddarar Allah ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا sannan sai mu kubutar da waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar biyayya ga umarninsa da nisantar haninsa, mu ƙyale azzalumai suna durƙushe akan guwawinsu ba za su iya tsere mata ko su kubuta daga fadawa cikin wuta ba. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا duk lokacin da ake karantawa mutane ayoyinmu bayyanannu waɗanda aka saukar wa manzanninmu sai kafirai su ce wa muminai wani ɓangare ne ya fi kyawun matsayi da mazauni da kyawun matattara da majalisa cikin ɓangarorin nan biyu namu ko naku. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا al'ummomi guda nawa ne muka halaka su gabanin waɗannan kafirai masu alfahari da abin da suke da shi na ci gaban rayuwa waɗanda suka fi waɗannan kyawun dukiya da kyawun gani saboda tsadar tufafinsu da jin daɗi a jikinsu. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدّا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا كتشي يا كي ونمزو duk wanda ya kasance yana faganniya cikin batansa to da sannu Allah mai rahama zai yi masa talala har ya ƙara dulmiya cikin batansa har in sun yi ido hudu da abin da ake musu narkon sana azabar da za a gaggauta musu a duniya ko wadda za a jinkirta ta zuwa ranar alkiyama sannan za su san waye wanda ya fi munin matsayi da karancin mataimaka bangaren su ko bangaren muminai. ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا jinkirta waɗancan don su ƙara a gefe guda kuma Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya imani da biyayya ga Allah da ayyuka nagartattu waɗanda suke kaiwa zuwa ga arziki na har abada kuma mafi amfani a wajen Ubangijinka ya kai wannan manzo sakamako ne da kyakkyawan ƙarshe. Ya kai wannan annabi. ba ka da labarin wanda ya kafirce wa hujjojinmu ya yi inkarin alkawarinmu na narkon azaba kuma ya ce, In na mutu kuma aka tayar da ni, to lalle za a bani dukiya da ‘ya'ya masu yawa? اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا shin ya san gaibu ne shi yasa ya faɗi abin da ya faɗa ba tare da dalili ba ko ya ɗauki alkawari ne a wurin ubangijinsa cewa lalle zai shigar da shi aljanna ya ba shi dukiya da 'ya'ya kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا abin ba kamar yadda yake riyawa ba ne, lalle za mu rubuta abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa kuma za mu ƙara masa azaba ƙari akan azabarsa saboda abin da yake riyawa na ƙarya da shirmi. ونرثه ما يقول tina farda. kuma za mu gaji abin da ya bari na dukiya da ‘ya'ya bayan mun hallaka shi, kuma zai taho zuwa gare mu ranar alkiyama yana shi kaɗai, tilo an saɓule masa duk abin da yake jin daɗi da shi na dukiya da matsayi. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا mushrikai sun ɗauki wasu abubuwan bauta koma bayan Allah wai don su zamar musu mataimaka waɗanda za su samu taimako da ɗaukaka a wurinsu. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. abin ba kamar yadda suke riyawa ba ne, ai waɗannan abubuwan bautar da suke bauta mawa koma bayan Allah za su musanta abin da mushrikai suka yi musu a ranar lahira kuma za su yi baram-baram da su za su zamar musu abokan gaba. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا baka sani ba ne ya kai wannan manzo cewa mun aika shaidanu mun ɗora su akan kafirai don su ziga su su ingiza su zuwa ga sabo da kawar da mutane daga hanyar Allah ingizawa mai ƙarfi. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. don haka kar ka yi gaugawa ya kai wannan manzo wajen neman Allah ya gaggauta hallaka su muna lissafi da rayuwarsu har lokacin da aka ɗiba masu don talala ya ƙare sai mu yi masu uquba da abin da ya dace da su يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يا كي ونن منزو ka ambaci ranar alƙiyama. ranar da za mu tara masu tsoron Ubangijinsu ta hanyar biyayya ga umarninsa da nisantar haninsa, za mu tura su a wurin Ubangijinsu cikin girmamawa da ɗaukaka. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا متسكير كافريزوا وتر جهنم سنة كيرك ruwa. لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا waɗannan kafirai ba sa iya ceton junansu domin ranar babu ceto sai faga wanda ya ɗauki alkawari a wurin Allah mai rahama na imani da Allah da manzansa a duniya. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Yahudawa da Nasara da wasu mushrikai sun ce Allah mai rahama ya rikida. Laqad ji'tum shay'an idda Lallai ya koma su faɗar wannan magana kun zo da wani abu na zance mai girman gaske. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا saura kiris sammai su tsatsage ƙasa ta kyakkece saboda munin wannan zance hakanan saura kirar duwatsu su faffaɗi su wargaje. An da'au lirrahmani walada. Duk saboda sun jingina wa Allah mai rahama da Allah ya ɗaukaka daga barin haka ɗaukaka mai girma. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ba zai zama daidai ba Allah mai rahama ya rikida saboda ya tsarkaka daga hakan. In kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Duk wanda yake cikin sammaina daga mala'iku da mutane da aljannu. za su je wajen Allah a ranar alkiyama suna masu kankan da kai. Laqad ahsahum wa addahum adda. Hakika ya kewaye su da iliminsa ya kuma ƙididdige su matuƙar ƙididdigewa don haka babu abin da yake ɓoyewa a gare shi Wa kulluhum atihi يوم القيامة فردا kuma kowa a cikinsu zai zo masa ne shi kaɗai a ranar alkiyama tilo ba mataimaki ba dukiya innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Hakika waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka nagari waɗanda Allah ya yarda da su, to da sannu Allah zai saka musu wata soyayya a dalilin sonsa da su, da kuma saka soyayyarsu a zukatan bayansa. فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا كدي mun sauwaƙe wannan alƙur'anin ne ta hanyar saukar da shi da harshenka ya kai wannan manzo saboda ka yi albishir da shi ga masu jin tsoron Allah waɗanda suke kamanta umarnina da nisantar abubuwan da na hana kuma ka tsoratar da mutanen da suke da tsananin jayayya da girman kai ga gaskiya وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا kuma al'ummomi guda nawa ne muka halakar da su kafin mutanenka shin kana jin labarin wani daga cikin waɗancan al'ummomin ko kana jin wani sauti nasu ɓoyayye to abin da ya faru da su fa yana iya faruwa da wasunsu duk lokacin da Allah ya yi izinin faruwar hakan